assalamu alaikum jama'a barkanmu da wannan lokaci da fatan kowa yana cikin koshin lafiya ya sabgogi ya hayaniya ya kakaniya ya abubuwa to madalla Allah ubangiji ya ba mu wucewa lafiya Allah ubangiji kuma ya sa mu kyakkyawan gobe a kamar yadda kuka sani ni ne naku Abbas Sani a inkiyan mu na saba kawo muku abubuwa masu kyau ko kuma kun saba kafa to saboda haka masoya ina alfahari da ku ina jin daɗin irin abubuwan da kuke min Allah ubangiji ya saka muku da alkhairi Allah ya biya muku bukatun ku na alkhairi a yau na zo da wata sanarwa ce wadda ina ganin gaba ɗayan mu za ta amfane mu a za ku ji murya ta yau gaba ɗaya ta ɗan yi ƙasa haka to ina ɗan fama ne da ɗan ya ake ce mata murar zafi ko suna ɗan fama da murar zafi haka da shi ne murar ta ma take dan canzawa duk haka da wani lokaci kuma alhamdulillah na ma samu sauki to yau abin da na kawo muku shi ne. a akwai wani youtube channel da na gan shi wanda gaskiya ya burge ni saboda irin abubuwan da na ga yana ɗorawa so tari da ga akwai mawaƙan da suke waƙa to suna son irin free beat ma'ana suna son kiɗan da kawai suna son kiɗa wanda za su ɗauko shi da suka ɗauko shi sai su yi waka haka sai su yi rikodin ko muna yawan ɗaukowa jama'a da yawa za ga suna ɗaukowa musamman na turawa za ga an fi ɗauko na turawa um, za ga can wani ya shi ya ɗora shi a youtube sai mutum ya shiga sai ya dalilin ɗinsa sai ya ɗora rikodin ɗin waƙarsa a kai to gaskiya so tari ba mu da na hausa yawanci za ka ji kiɗaɗɗukan da ake ɗorawa za ka ji na turawa ne ko za ku ji yawanci kiɗan na turani na hausa dai ba a cika ɗora ba ko da ana ɗora ba ma sani yauwa to sai wannan bawan allah mai suna abdul sas tv ya buɗe muku youtube channel ta kanas ta kano saboda ya dinga ɗora muku wa'annan bit ɗin ma'ana ya dinga ɗora muku wa'annan kiɗan wanda kana ɗauko kiɗan daga cikin youtube ɗinsa kawai me za ka yi za ka je ne ka yi rikodin ka ɗora waƙar shi ne ya ce a gaya muku idan kuna su ku kara masa ƙarfin gwiwa ku je wannan channel din nasa mai suna abdul sas tv abdul sas tv ku danna masa subscribing sannan ku danna karawa ta yadda idan ku kara masa ƙarfin gwiwa zai ta kawo muku bit kala-kala wanda idan misali da yana kawo kaɗan idan ya ga kun yi mai subscribing da yawa kaga zai dinga kawo muku bit kala-kala tunda shi yana yin kiɗa ne kuma zai kawo muku kiɗa kala kala wanda za ku dinga ɗora wakokin ku ba tare da kun je studio kun ce a buga muku kiɗa kiɗa ga sunan kala kala sai ka zaɓi wanda ya ma saboda haka jama'a ku je wannan channel din tasa mai suna Abdul Sas TV Abdul Sas TV ku danna masa subscribing sannan ku danna karawa saboda kara masa karfin gwiwa kuma sannan ba iya nan ya tsaya ba yana ɗora wasu zafa zafafa wa'inda na kalla na ga sun nishaɗantar da kuma ya kamata a ce ku je kallo a nan kwamitin nasa da kuma kiɗan da yake ɗora masoya ni ne naku abbasi sami na gobe.